Jihar Bauchi a ranar farko na fara dokar takaita zirga-zirga a jihar domin dakile yaduwar cutar coronavirus. A ranar 23 ga watan Afrilun 2020, gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad Abdulkadir ya gabatar da wani jawabi kai tsaye ga al'ummar jihar inda a cikin bayanin nasa ya sanar da sabuwar dokar takaita zirga-zirga a fadin jihar, dokar da ta fara aiki a ranar Juma'a 24 yayin da kashi na biyu na dokar ya fara aiki a ranar Lahadi 26 ga watan Afrilun. sanya wannan doka ya biyo bayan matakin da jihohi 36 suka ɗauka na daƙile yaduwar cutar coronavirus a faɗin jihohinsu musamman ganin yadda cutar ke ci gaba da mamaye jihohin ƙasar baki ɗaya Ko a jihar Bauchin an samu tabbacin cewa mutane akalla takwas ne ke ɗauke da wannan cuta ta coronavirus, inda a halin yanzu aka ce an sallami kusan mutum biyu daga cikinsu bayan da suka warke daga cutar. To a ranar Lahadin da dokar takaita zirga-zirgar ta fara aiki a jihar Bauchi, Legit TV Hausa ta zagaya wasu sassa na jihar don ganin halin da suke ciki da sanin ko sun bi umarnin gwamnan ko sun bijire masa. Tun daga tsohuwar tashar Das Park da ke kan hanyar zuwa karamar hukumar Das har zuwa Wunti, shaguna da dama an rufe su illa shagunan da dokar ta ware su a ciki. Kasancewar dokar na da sassauci, wannan nema ya sa jama'a ke ci gaba da zirga-zirga a ababen hawa mallakinsu. An haramta yin acaɓa a faɗin jihar sai dai a wasu sassa na jihar wannan dokar kamar ma ba a sanya ta ba domin kuwa akwai 'yan acaɓa da yawa da ke gudanar da ayyukan su yau da kullum. Haka zalika akwai masu adaidaita sahu da ke ɗaukar fiye da mutane biyu kamar yadda aka umarce su. To akan hakan ne ma rahotanni ke nuni da cewa jami'an tsaro na cafke ire-iren waɗannan masu acaɓan da masu adaidaita sahun da suka yi wa dokar karan tsaye kasancewar dokar ta ware wasu shaguna da suka hada da shagunan sayar da abinci shagon sayar da magunguna wuraren sayar da kayan miya da gidajen mai gwamnan jihar ya kuma baiwa al'ummar jihar sararin buɗe kasuwanni gaba ɗaya a ranakun litinin laraba da kuma asabar daga karfe goma na safiya zuwa karfe biyu na rana A ɓangaren kasuwan Central kuwa akwai takaitar zirga-zirga har zuwa kasuwar mu lawan. Haka zalika a cikin wasu yankuna na manyan titunan jihar akwai bin dokar takaita zirga-zirgan. Sai dai kamar yadda Bahaushe kan ce jiki da jini wasu na ganin cewa ba lalle bane a ce an bi wannan doka ta takaita zirga-zirga da tilasta zama gida. Kasancewar da yawan magidanta sai sun fita sun nemo ne suke iya ciyar da iyalinsu. kaɗan kenan daga cikin halin da jihar bauchi take a ciki a ranar farko na dokar takaita zirga-zirga a jihar domin dakile yaduwar cutar coronavirus daga legit tv hausa Sani hamza funtuwa